to jama'a masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barka ku da yau barka ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman da muke kawo muku hirarraki da tsahin 'yan dambe wayanda suka yi tashe suka aje tarihi baya ba don komai ba don matasanmu masu tasowa su ma su san tarihin jarumansu kamar kowane lokaci dai ni ne al'amin garin sokoto nake gabatar muku da wannan shiri a yau mun yi kaci mun ci sa'a mun tattauna da shahararren ɗan damben nan na ɓangaren kudu adamun kurgui wanda muka tattauna da shi akan abubuwa da dama sai ku saurara don ku ji wannan hira tamu yadda za ta kasancewa. Oh, Bye. yaushe ka fara dambe sannan me ya ja ra'ayinka kai mahauci ne ko kuma sha'awa ta kai ka harka ne. Ah, ni wallahi mahauci ne ni ga dai oke wallahi ga dai dadin samani ne oke gadon fawa kai eh gadon fawa ne na ke kai na fawa ne babana na tashi na zamu ta mahauta eh daga mahauta kuma ya koma noma ya koma kiwon shanu duk ba wanda ba mu yi ba to Adamu um, ya aka yi ka fara dambe da wa ka fara dambe wanda na fara dambe da shana shi a duniyan nan eh yana jin balan wuntuwa wa balan wuntuwa balan wuntuwa ok balan wuntuwa to ya damben ya kaya a wannan lokacin eh damben gaskiya ya buge na lokacin nan na na lokacin na fara koyo ma kenan ok to to bayan eh. ya aka yi ka ci gaba da dambe sai kuma da suwa da suwa ka ci gaba da dambe da su wallahi sai na fara tambar suna su ne kulo su suna hauta su su suna munza su dan tagaye su suna na suna ta wannan kategorin su shakun bakirawa su tanin gidan nan kande su na suna ta wannan gurin su umaru wuri dare tango duk su dan eh, su aljuma duk mun zama idan dan da su na zina su, sun bude ne. To cikin wayannan da kan lisafa akwai bangaren arewatawa to bari mu yi shi daki daki bangaren arewatawa eh. dawa dawa ka buge. Na buge sani biranen kan na buge shagon bakirawa na buge shagon karamar hukuma na buge na buge sulo na buge musan kaduna na buge shi suna hausan makansa suna buge su. So ka, kana dambe da horo irin dambin da ke burge 'yan kallo lokacin. Yawwa ta zana suna mana buge horo ba shi ba. Yawwa to a damben ku da horo yana burge mutane to ba shi horo ya, ya, ya nawa da nawa kuke da shi. Gaskiya horo ya buge ni na buge ba maganan kaka shirya. Eh. Ya, buge ni a Lagos, ya buge ni a Abuja, ya buge ni a kuma Abuja Sogo. Eh. ringa maka mabuci da su ba me kai kisa nawa kan mishi ni kuma na buge shi a zaria na kuma buge shi a zaria na buge shi a kano eh na buge shi a zaria na buge shi a kano so biyu na buge shi a zaria to da kai da shi wake bin wani bashin kisa wannan gaskiya bin bashin kisa ni da horo da ke tsakani da Allah ina ganin ina bin to kai kake bin shi eh To bancin horo to kai da wadawa ke bin ka kisa bangaren arewatawa. Arewata shi ne sakon bacira mara da ya sakon bacira na buge shi. wa'anda suke bin ka kisa. Wanda suke bin kisa? Eh. Sani mana bin kisa na buge shi amma shi ne buge ni. Ok sani gidan ɗan kande? Eh. To. Ba wai ta ka ba wani tsara tsara na buge shi ya buge ni amma na kisa ya turawa yawa. ok to kenan sanin gidan dan kan duk cikin arewatawa yawan su waɗanda kai dambe da su su kadai ne shi kadai ne ke bin ka kisa eh to akwai wasu dai akwai wasu ok waɗanda ka mance su kila eh wallahi sun kwanta ma zuciya sosai ma to bangaren kuma da mafa gurma da ma wannan ya buge ni da bisa mari ya buge ni ok kai ma ka buge shi eh yanzu misali eh banci shi to sai wa kuma na buje sango ba shi eh. ta shi wannan shi bai bi na na bi shi to shi kai eh, da ka faɗi wa shi ka kana da wuri dare wannan mu yau ne mu wuri dare ba kita Ok, babu kisa tsakanin wa ya fi baka wahala wurin dambe ko da yana buge ka ne ko kana buge shi wa ya fi baka wahala wannan ban wahala wannan babu da fi ba Eh. ya dan ban wahala man na fito shi yana buge ni ya ban wahala sanin girin kan dai ma na ban wahala man na fito shi yana buge ni bayan wayannan kuma ni na gani fa sai horo ma horo ya to wannan da mun tashi lokaci guda ne shi ba wani wahala ma tsakanin da shi Ok, to Adamu Kurgui, to a wani dambe ne ka yi wanda rayuwarka ba za ka taɓa mantawa da shi ba, maybe kisa ne ka yi kisan ka ji daɗin shi ko kuma kuɗi ka samu a wannan damban? eh kamar na karamar hukuma gaskiya ba zan manta da shi ba ok shagon karamar hukuma eh da rasuwa shi ma hancin man yaro ok buge shi kai ko kuma kuɗi ne ka eh, samu na buge shi ne na samu kuɗin kuma a kansa sosai yan jarida yan uwan kuma suna ma yin a kansa ko da yaushe in muna tsakarin abin dabda suna cikin gidan dambe sai mu abin to kamar shi bangaren wadan ah, kisan wanda aka yi ma kuma ya hibata maka rai fa gaskiya wanda shi ba ta mara ya rayuwa ta banda kamar sati wallahi yana ba ta mara har gobe da kan shirya yana ba su ba wai ban buge shi ba ya wallahi na buge shi amma yana ba ta mara abinda nake nufi wani kisa ne aka yi maka wanda ba za ka taba manta da wannan kisan ba kisan ya bata maka rai ah kamar kisan na sunu filo dai ba zan manta da shi ba gaskiya maraban jins idan eh. abubu maraban jins ai da man kisan da ba manta da shi ba na sunu filo sakon alimura. to me ya faru a damben ya yanayin kisan yake kisan gaskiya na fadi bayan faduwa na wasu mana da daya an daga ne ban san da nake ba oh, oh, kila ma sai da kaga hoto sannan kaga abin cikakken abin yadda ya faru wallahi eh wallahi na buge shi ma buge na magaskiya na shi har gobe na tuna da wannan shashi tun a lokacin har kan dan man lokacin na koyon ta ne hmm. yanzu kuma na zurfi karfin su a lokacin gaba yanzu na da ci gaba to kamar 'yan dambe wani lokaci idan suka tsufa akwai wani lokaci sai ka ji wani yana cewa bugu yana taso mishi ko wani rauni wani wanda an ka taba bugu eh, kai kana da irin wannan gaskiya ba zan boye maka ba ni ban da shi ban da shi to alhaji adamu kurgui bayan ka kare dambe ko kuma kafin ma mu je can akwai mawaka da dama waɗanda suka yi maka waƙar dambe Eh, to wace waƙa ce ko yaushe idan aka yi maka ita za ka ji kana iya damba da kowa? Wallahi. Mawaƙi ya maka ita? Me turare. Ok, wadda ya cewa ga Adamun kurfi ko? Wallahi, <laughs> eh, yaji ta ga rawa sai na san ta zan gurbe. Ai shi ma rawa ke, to ne ne wannan kidan zan ji hankali na tashi, ko da wa mana ta zo ko a ita. Dole ne kare kare. Wato idan aka yi wannan tambarin za ka ji ina kowa kana yi. Wallahi. kowa ma na ganin damar shi ba, ni na ganin ko ko dai ya ne ko mu je kawai Thank you. to a yawon ka na dambe a eh. naji akwai wasu abokan damben ka ban ji kasa su ba kamar shagon dan gero eh a ba ya buge na buge shagon dan gero ne dan bure eh shagon dan gero ko eh a wani dan Maiduguri ma mu dan Maiduguri na tare mai haba ma shi wannan subhanallah ka kare ma a wani dan Maiduguri ba <laughs> wallahi kuma na buge Adamun kurgui da ka kare damben ka lafiya wace sana'a ka rika yi wallahi noma na kita ma hannu bibiyo noma na ke ok noma a kamar business haka wanda ka yi ka don ka sai suwa ka samu kuɗi ko kuma a'a don a yi eh, abinci kawai eh. ina harshen samu abinci a cikin mana nake sai da wani su ne sai da wani su abubuwa su da sauransu noman ba wai ina wai a ana noman da hannuna nake noman noman doya noman shinkafa noman wake duk ina yin wayan noman da hannuna ba wai wani su ne suke mun ko kuma na ba ma wani su ne ba da hannuna nake yi. masha Allah ah, Adamun kurgui da kai ritaya kuma ko kana dan leka gidajen dambe inda ake yi don ka ga yadda yanayin damben wannan lokacin ke tafiya ko kuma a'a kai ritaya kawai ka ba zuwa ko ina ne wallahi na ba zuwa ko ina sai dai shekarun baya ne sanda an kira mu a Kaduna sarki eh. Kaduna ya sa a kira mu musu yan dambe muka ce ni su sami girnan ka da su amma da su yar balala ta hauta inda hmm. sauransu su alin tarara ke mu da mu kuma gefen kudin mu eh, mai kasa alimin masjidi da kan alimin masjidi da su mai tashi da rasuwa ta goro menega To an kira ku lokacin wallahi sun mun je mun dan ban ma da su sani ya buge ni na buge yar balala na isra wa wata ba don Allah ya yi wanda na buge na buge ba gaske dai koyaushe kake cewa sani sani sani ba hadda kun tsufa ma sai da ya buge ka wallahi musu ko mu an muna na ta yi ba ko ko an da ga miki ma na ti musu da cewa ni ne da kai fa sai dai mu mutu amma nan ne na kallo kana kallo na dan ba za mu koma in ka san a girman aihuwa ya girme ni gaskiya ne ya girme ka gaskiya eh ya girme ni don ai zamanin dan na kallon sa ai bai sai kama shi ba to haramun kurgui sai ka tuna min da wata magana na ce to dan ban kai ritaya ne saboda eh. an ana yawan buge ka ko kuma a ra'ayin kanka ne yasa kai ritaya a gaskiya ba zan boye maka ba lokaci na ni ba wani ma wanda ya hau ni ma wanda ne ni cewa ma zan batta ni girma ne ya zo da magana kuma na gida an zo an man hudu ba ne ya man fada ka ci man dawo bar wannan abin ne ma abin yi nazari ne kawai na ji magana iyaye na kawo na dawo gida ni da karfi na har yanzu ma da karfi na nake mana gwadon ban. To kai ka taba hora wani ya zama dan dambe misali kamar yaron ka wanda shi ma ya tashi ko Eh, akwai wani su da yawa a yi wanda suke ɗauki da na suke bi magana ta a hayan damma har gobe mummuna kamar su su suna kamar hautar su kilo da sauran su da su kunnari duk wayannan gefen mu ne muna tare su da mun tashi tare da su eh. duk muna tare da su kuma muna ma'amala ma da muna kiran suna ma yanzu muna waya da sauransu to kamar bangaren iyali kana da aure kuma 'ya'yanka nawa yanzu ayana ya yana. eh dawa dawa kenan eh kika mata sai mace da namiji daya ok to yanzu idan eh, kaɗan ka ya girma kana iya bari ya wannan sana'a gaskiya ba zan ce ba zan ce mai yi ba din saboda na san ta eh gaskiya ba zan bar shi za ka duniya gaba da ya dawo kamar yadda ni maka shi na gama ka na dawo ga na gida to kamar yanzu akwai masoyanka da dama cikin duniya waɗanda sun daɗe ba su ji muryarka ba kuma ba su ga hotonka ba ba su gan ka ba menene ne saƙonka gare su a tun da gashi yanzu kana magana da su Allah sa da ja musu fatan lafiya gaishe da su na gaida su kuma ina nan lafiya kamar yadda ke lafiya Allah sa kuma Allah kaddara za mu kuma haɗuwar su to a yamu a yamu durin su wata ran za mu haɗu To jama'a masu sauraron mu an ce laifin daɗi ƙarewa. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na tattaunawa da muka yi da tsohon ɗan nan na ɓangaren kudu wato Adamun Kurgui. Da fatan kun ji daɗin kasancewa da ni a cikin wannan shirin. Idan haka ne ku tarbe mu wani lokaci mai zuwa don jin mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman shagari shagaye kurgui. ni al'amin nake cewa ku huta lafiya dan aduma wata haini na kan da cujin shan ruwa kwatarnin kula ka zama babban Thank you. a man. akan